Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ƙasar waje kashi na 29. Wasu matasa ne suka shigo gurin sadaka suka ce gwamnoni ne biyar da sanatoci da tambuwal ɗan majalisar tarayya suka zo gurin sadakar. gasken suna fitowa daga mota. Na hankali ya koma gurin gate cikin mamakin me alaƙar rasuwar da zuwan nasu. Kamar ma mamaki sosai ya shiga. Sai ya ce ko saboda kike mal kuma ma ai yanzu haifa ta shahara nanansa ne ya tsaya ganin isowar su gun sadakar dukkan su kusan su 26 da escort din su in tashi ɗaya kamar ya gane Rafik da ambassador babansa cikin mugun tashin hankali ya miƙe shi ko Rafik ma ko ganin sa bai yi ba inda gwamnan Taraba ya fara miƙa wa bufa hannu yana nuna ambassador ya ce mun zo ne tare da dan uwanmu da yaransa domin yi muku ta'aziyya kallon ambassador babba yi tabbas ya gane shi a jiya amma waye shi ya ji murya gwamna na cewa mun zo ta'aziyya da neman iri yau kamar ya haɗiya idanunsa suka fito waje cikin mamaki da dan fara'a babu laifi ba ya ce to sanin ku da zuwa sai dai hankalin suna ga tunanin wasu kazo nema ko dai an mace to amma ai bata gama ta kaba ba sai dai koyi mamakin sa da aka gama shigowa bakin su jimari inda uga fi ke can nesa kusa da gwamnan jigawa suna ta dan kuskus nan aka ci gaba da addu'a amma dukan su sa cike da tambayoyi ganin jumari duk da ba abin da ake faɗa yake yi ba sai dai jikinsa ya gaya masa akwai bada kala a gurin ganin yadda tashi ɗaya hankalin kamar ya gama tashi har amanda ya tausaya masa da alama yana fitukar son haifa cikin gida mutane na ta labarin zuwan gwamnoni inda suke ta tambayar kansu me alaƙa su amma da gwamnonin inda su kansu amma cike suke da mamakin waye ya gayyaci gwamnonin a waje bayan an shafa addu'a sadaka babu sai magana wani mutum ya zo yi masa magana a kunne ya kalli mutanen ya ce dan Allah ai mu uzuri ina dawowa yanzu ya miƙe can ɗakin garbati ya shiga ga mamakin sa wanda dattijo dan boko dan gayu ya samu a tsaye sai dai bafa ya gane mutumin tun kan a fara sadaka ya zo dan haka ya ƙara mika masa hannu suka gaisa mutumin ya ce suna na Tijjani ina da yaro sunansa Kamal kuma shine wanda ya fara neman haifa tun tana da shekaru goma sha biyar har ta yi aure sai dai yanzu ma da ya ci sarrafa da mijinta ya dawo da bukatarsa ta san aurenta cikin mamaki bafa ce hadisan ce ta rabu da mijinta yaushe baban kamal da tsananin selfish irin na yan boko ya ce eh har ta yi bari ma ya ba bafa labarin ya rabuwa haifa da barin so ran bafa ya ƙara ɓaci da sa'amma a je zuciya bafa yana kallon baban kamal ya ce yanzu to me kake so murmushi baban kamal ya ce ina so ne da bazawara ce ana iya daura auren yanzu kafin jama'a su gama watsewa na zo da sadaki na ina tura hannu a aljihu bafa ya ajiye zuciya ya ce kaga munan duk iyaye ne kuma ka san halin yaran zamani bari waɗanda ke da ilimin zamani kuma suke zaune a ƙasar waje wallahi ban san komai daga rayuwar yaran nan ba saboda ko da can haka suke al'amuran su kuma mahaifinsu baya cika saka musu baki tun a baya mu yan uwansa muka yi masa korafi kan rashin sanin wasu abubuwa sai ce shi ma yaran ne suka yanke tsakanin su amma dai daga baya bayan nan kafin rausar muka yi waya ya sha ce mu ko bayan sa kadan da zamu yi hannuna a cikin al'amuran iyalansa musamman ita Hadiza da yanzu ta zama mareniya gaba da baya duk da yan uwanta ba su nuna bambanci amma dukkan su yara ne ba su gama sanin duniya da rayuwa bare ita ma su dora ta don haka zan suka jinkirta ka bani dan lokaci ina buƙatar ganawa sosai da yaran gaba ɗayan su sannan in san komai da gaske komai har sakin da mijin na ya mata kafin na yanke hukunci akan komai shiru baban kamal yi, babba ya ƙara lalashinsa da nuna koda shi ne a matsayinsa dole haka zai yi baban kamal a ƙarshe fahimci babba ya fi shi gaskiya kuma ya yanke hukunci inda a ƙarshe zaro raba in dubu ɗaya ba wa babba ya ce sadaka babba ya ki amsa yana eh, ce a dole babba ya amsa suka yi sallama akan bayan babba ya magana da amma shine wanda zai fara tuntuɓa da batun haifa sosai baban kamal ya ji daɗin hakan domin ko ba komai kamar da zai samu nutsuwa da bai dawo gurin sadaka jama'a ma an dan ragu sai dai mabarata da ke cike makil inda kamal ya mai da hankalinsa kan babansa da shi mai ƙara karaso bayan baffa inda yau kamal alamu da su fita a dole kamal ya bi bayansa amma da yana zaune a gurin yana kallon ikon Allah yadda mabarata ke taiwa manyan mutane da ke gurin kirari ko da babba ya zauna gwamnan taraba ne babban abokin baban jumare ya karasa kusa da babban ya fara masa bayanin auren haifa suka zo nema inda babba ya rasa me zai ce yana tunanin wannan wani irin masifa ne yarinya kamar aljana shiru ya gwamna ya gama bayaninsa inda a hankali babba ya ce babu damuwa ya gode sosai amma zai so su bashi lokaci ya zanta sosai da yarinya ganin ita ta yi min bayanin komai ba wataƙila saboda tana ƙasar waje ne lokacin amma yanzu zamu yi magana dukin da muka insha Allah zan tantabe ku bai so hakan ba amma tabbas ba su da wata mafita bayan haka domin su suke nema inda dan suka yi wa bafa aziya tare da bashi cek na kuɗi suka ce a madadin suka baki daya bafa bai san menene a cek din ba ya amsa yi musu godiya tare da kyautar jiya duk yi musu dimbin godiya sosai inda a ƙarin addu'a suka masa sallama suka wuce sai Juma'a da suke magana da Amando shi bayan zai tafi ba sai bayan ya ga Haifa Bugu bayan tafiyar toga Jumari ya shiga cikin gidan rai a mugun baci can bayan dakin su da je inda babu hayaniya ya tura a kira masa gogo da amma da su ya da Haifa sun yi mamaki sai dai su kansu cike suke da tambayoyi na zuwan gwamnonin gidan ko da har lokacin ba samu wani bayani daga kowa ba Lawa mata kira Kamal sai dai baya daga wayar dole ta kura da gulmarta. Ko da suka targa ba ɗayan sukan da dumar da ke shimfiɗa gurin ya kalla haifa ya ce Hadiza ma baki da aure mugun buga kirjin ta yi buga su amma kansu cikin su ya ɗoro ruwa ka kalli juna ita da ba yayin da haifa cikin mugun gaduwa ta juya tana kallon sa amma inda cikin bacin rai na kallon duk abin da suke yi hakan ya ƙara tabbatar masa dalilai ba su da gaskiya ya duka wa haifu tsawa ya ce ko ba tambaye ki nake yi ba ya wuta hadiya za ta yi magana amma ta buɗe baki za ta yi magana ita ma ya duka mata tsawa ki na tambaya ko ita ba ta da baki ne yawo amma ta hadiya da ya shiru tana kallon haifa da ƙasan idanu babba ya ƙara dakawa haifa tsawa cikin mugun gaduwa ta farta eh ya ce eh sa'in ki ne ni bayani zaki min dalla dalla na fahimta mu duk dangi kowa san kina da aure yanzu kuma an zo mun neman auren ki manyan mutane gwamnoni kun sa mutunci na ya zube saboda ban san baki da aure ba a hankali ta masa bayani kawai eh Yusuf ya sake ta yayi tsaki yana kallon sa amma yace ina da ma aka ce aure ne kai ki kasar waje Kiris kai tana hawaye yace to da baki da aure uwar me kika zauna yi a kasar wajen hawaye ta saki soyayya ba ta karba babba karatu ta ya daka mata tsawa kirfe man baki yahudawan banza yahudawan wofi duk makarantun da suke kasan nan sai ta yi zaman kanta a kasar waje da sunan karatu babu wanda ya magana ya ci gaba sannan ki bani lambar mijin naki zan kira shi da kaina na tabbatar da maganar sakin domin ni san ban yadda da ku ba za ta yi magana ya daka mata tsawa ya ce wallahi hadiza ki kiyaye ni Haladu ya tilasta ni ɗaukar amanar ku musamman ki karama don haka bana cikin iya shige nan naku na yan boko kuma wallahi da zarar na tabbatar da sakin ba za ki sake komawa kasar wajen ba gida za ki zauna ki yi karatun anan hannu na rawa haifa ta fitar da lambar yusuf ta miƙa masa ya ki amsa ya zaro wayarsa aljihunsa ya miƙa mata ya ce mu sake saka min lambar anan ta karɓa ta fara saka masa lambar ta miƙa masa ya kalle su duka kafin ya farta aljanna wato gogo alje ta dago kaɗan ya ce wallahi ki jawo yaran ɗan kunne in ba haka ba za mu zuba sosai ni da su ku watse ku bani guri marasa tsoron Allah ki amina kina ta kaba kina gariya Allah ya shirye ku duk jiki a sabulu suka miƙe suka bar gurin sai dai amina shirin ko me za ta yi ba za ta bari haifi ta koma hannun talaka ba gara ma takura ta aure jumari bari sai su daki su shawara suka wuce Yusuf suna fitowa lecture karfe biyar na yamma za ta fara ringin ganin bakon nan daga Najeriya ya ki dagawa hakkol din ya tsinke Babba ya tunanin kila bacci yake ganin safiya ce. Bai san lokacin Najeriya da na ƙasar waje ba ɗaya bane ba. Zai kashe wayar hannun sai Yusuf ya sake na kiran Yusuf. Ya yi tunanin Ali ya ce masa yana da gulo, maybe shine. Sai yanke hukuncin daga kiran. Ya sallama sai dai jin yadda tije ya fara gaishe shi. Nan Babba ya masa bayanin rasuwa Abba. So sai ya ji mami da dana sanin rashin kiran Abban. Inda Babba ya tambaye shi da gaskiya sake haifa, ya shiru tsawon lokaci sai da Babba ya ƙara tambayarsa kafin ya amsa da eh. Babba ya ce, "Me faru?" Jiya ya san ba zai iya masa bayani ba. Baffa ba biyan da bai yi ba, a ƙarshe Yusuf ya ce, ta ce tana son yin karatu ne shine ba ta damar yin hakan. Baffa ta ba shi haƙuri akan ya haƙura ya maida ta, tunda saki ɗaya ne. Yusuf cikin girmama ya ce wa zai yi tunani. Ya ce, to na baka sati biyu, ina buƙatar amsarka. Yusuf ya ce, insha Allah. Suka yi sallama. Sai dai shi Yusuf ya faɗa haka ne domin girmama tsohon. Ganin wannan shine karo na farko da ya magana da wani namiji akan haifa. Shiru Baffa ya bayan gama wayarsa da Yusuf, yana nazarin yaron da alama na tsatsan yaro ne. To ita mahaifa da alamar nutsuwar, to me ya zafi ta kai ga raguwa? Lalle zai fi sahun komai ba zai bari yarinya karama kamar haifa ta fara irga mazaje ba mi lalacewa mijin fara ya face an canza wani duk da farin ta ba zai bari ta canja ba har sai ya tabbatar da daga ita har mijin ba su san kasancewa tare amma inda sabani ne zai kokarin ganin ya shawo kan matsalar insha Allah da haka ya miki ya koma gurin da mutane suke zaune kallon amma soyayya ba ta yi haifa ɗakin da ta wuce za ta yi wanka soyayya ba ta ce wallahi ke sai mun miki, mutumin da kin san shi da naci da masifa idan ya fara bibiyar mu sai ya ruguza mana kokari namu a zuciya amma ta ce Niyas dan wata gara mu da burin samu wanda ya fi wannan dan ambassador din. Mu bari ta aure shi. Ki duba ashe a Najeriya ma mutumin nan gata ne da shi haka. Yau garin nan kafiya amsa ga wani biyar sun zo ta aziyar babanmu. Ina da rana auren su. Kuma kin ga cikin da babba ya bamu miliyan 20 fuska bamu na sadaka. Lalle za mu ƙara haɓaka idan haifa ta aure shi. Kuma kin ga still ma kasar waje za ta ƙara komawa tunda aicin suke zaune shi da iyayensa. So ba ta ce ni ma abinda nake son faɗa mai kenan. Mu kira haifa ta gaya babba cewa shi take so. Amma ta ce haka ne. Bar da wankan su sai shi ma masa magana ta WhatsApp. ya kira ni mu shirya da zai kara shawo kanta kafin bafa kira wancan talaka haka suka cigaba da tsare-tsaren su bayan ta fito wanka tana tsaye a gaban miro take shafa mara tana hawaye ta san da Yusuf ya dade yana burin ganin ta da jiki kuka ta saki sosai tana zama a kujerar mira sai dai ba ta son cika yin kuka saboda dukka ya ce hatsari ne game da bebinta kuma ita haka kawai bata ta rasa bebinta ko da za ta rasa ranta sai dai dole kukan ke sawa ta ji saukin damuwarta a haka tarrafa ta suka abaya ta fito zuwa dakin amma ta turo mata da message ko in ta gama ta zo tun bayan da ya gama waya da baffa yake cikin damuwa sai dai tabbas baya son shiga wata sabga wace iri ta amma da soyayya ba yadda a farko suka masa asiri kada a yanzu ma su ganin ba su da wani buri illa duniya sai dauka ya saka ba din ba a blacklist ya wuce gida saboda ya sartini ya yayi gaba su suna riga Yusuf gama lecture saboda su in art ne yanzu duwa ma ba sa cika yi kowa yayi yi busy Yasir ya fara aikin kwashe shara na layin su daga hudu na asuba zuwa shida na asuba saboda ya bar aikin club shi kuma Yasir ga gadin masallaci yana yi yana karatu ga wankin toilet din maza so abun kowa sai a hankali haka ya sadakin sarki masallaci har magariba ta yi wanka ya yi alwala ya saka jallabiya yin masallacin ga yunwa yana ji ga asamir yana da da yawa ga bacci sama ka yake jure gari ga shi sabistan ya masa magana wani aiki na weekend ga aikin kafin na school amma dole zai yi komai ma domin tabbatar da bai zo ƙasar waje a banza ya koma wofi ba ba wai yana neman ya zama attajiri ba a'a amma ya samu abin da zai koma sa ya dogara da kansa ya taimaka wa mahaifiyarsa da danginsa duk da inda sa tashi yan uwansa sun buɗe shagon computer center suna kuma sai da kayan maza da mata da tararruka ya mamaki sosai duk da ta ce ai kudin da yake tura musu ne suka tara suka yi jarin sai dai sosai ya ji daɗi da Allah ya sa su ma suka zama kamar shi ma'ana suka san ciwon kansu inda ya burin insha Allah zai yi kokari su je Toronto su yi masters su kallon haifa suka yi sai ba ta fara magana haifa ko da bafa ya kira ki akan ki faɗi wanda yake so tsakanin kamal da wannan baturan ko balarabi ne zan ce ki ce shi jumaren kika zaba aikin ga yadda suke da arziki ki duba ta'aziyya kawai yau darajar mu ta ƙara a unguwan nan gwamnoni biyar ba suka zo gidan nan ki duba trailer ta kayan abinci jiya wannan sai mun shekara uku mu san kayan abinci ba ga shanu ki duba yadda kowa ya bar gidan nan da guzurin abinci da danyen nama to ina so ki gane Allah ya riga ya yi mana tsakani da talauci dan haka yanzu ya saura gare mu ƙara nisan da kanmu da talauci dan haka kin ga shi Juma'a ko kun ya aure waje zaki koma in so sai ya baki Toronto tunda har ya baki gida sai mu da kanmu zamu ce ya baki ki cigaba da karatun ki sannan ma naji shi ya ce bai da matsala da aikin ki kin ga sai ki cigaba da abin mu cigaba da haɓaka kamfanoni da kadarori kin ga mun fara project na bude sabon kamfanin sayar da kayan gwanjo na turai saboda manajan ki ya ce zai mana hanya hawaye kawai haifa ke yi ta rasa wani irin buri ne da yan uwanta shikenan ba basu da tunanin rayuwarta sai duniya to ma yanzu me ba basu da shi dala miliyan ɗaya fa ta samu wanda maƙudan miliyoyin kuɗaɗe ne a Najeriya so sai take sakin hawaye so ba ta ci gaba wannan ƙasar wajen ba kowa ke shiga sa ba ko kuma samun sa'a shiga ba kina ce ko da anan kika aure mai kuɗi za mu samu kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci to magana anan shine mu yanzu mun fi son zaman ki a ƙasar waje mu ko da baki da aure hakan ya fi mana tunda Allah ya sa kina da hanyar samun kuɗi an mace ta amsa cikin tausasawa ta fara rashinta da nuna mata yadda talauci baya da daɗi, musamman a Najeriya. Dole ne ta koma ƙasar waje ta mai hankali su ƙara tara kuɗi maƙudai su shahara. A haka dai suke ta magana tana hawaye. A ƙarshe za ta miƙe, so ba ta kalla amma kafin ta kalla haifa ta ce, Ni yanzu kina shan maganin ki da aka baki asibiti da kika yi bari. ne ya harba ta kalla amma, sai dai su duka sun kura mata idanu da alamar zargi. A jiya zuciya ta yi, za ta yi magana laraba ta shigo da wasu baƙi 'yan ta'aziyya. Da ɗan hanzari mahaifa ta ta bar ɗakin, ta shiga nata tana haƙi. yau saura kwana takwas cikin ta ya cika wata hudu don haka ita ma dole za ta nemi rafik za ta masa dalla dalla in ya so shi ya san yadda zai yi kullum kofar ta zauna a gefen gado ta kunna data cikin sa'a yana online ta jefa masa kira ya tsinke ya kira ta sallama ya zai fara magana ta saki kuka mai cin rai hankalinsa ya mugun tashi ya fara tambayar ta nan ta maskwatancen kamfanin sanike kemol ta ce sa'adin nan da awa daya inda ta miƙe ta jefa doguwa a baya ta jefa hijabi ta sako ƙasa ta kirawo garbati cikin sa'a bakwai ma baya nan amando ya koma gun kamal da ke ya fara gane gari nan ta shiga suka nufi keke mall can ofis ɗin da amma ta sa aka buɗe mata suka zauna shi duk hankalinsa a tashi bayan sun yi shiru na kusan mintuna goma sha ɗaya ya namijin ƙoƙari ya ce kwin lafiya cikin kuka sosai ta bashi labarin yusuf da sakinta da yi da kuma cikin da take ɗauke da shi sosai hankalinsa ya tashi inda da ke namijin duniya ne daure idanuwansa sun kaɗa ya ƙara sa gabanta yana kallon tsabar idanuwanta ya barta me yake so na yi miƙe kallonsa ita ma ta yi kaɗan ta cire ta ce ba da wani buri a yanzu da ya wuce in ga na haifi bebi na lafiya wallahi ba na so na rasa bebi na an na san idan na ta gane zan rabu da shi please ka taimaka min da koma Toronto in na yi wa I promise you zan waiwayi ka. dagwaye cikin tsananin farin ciki ya ce da gaske ta girgiza kai sai dai tana magana ne kawai domin ta samu mafita akan jikinta domin shine halitta mafi daraja yanzu da ya rage mata a duniya ta rasa kowa da komai hawaye ta saki ta ce insha Allah in dai ka taimaka min hannaye kafin na sanar da su zan waiwayi mafitan mu akan ka. a je zuciya yi murmushi ya furta shikenan ki koma ki ba komai a hannuna insha Allah kamar kin koma kin gama godiya ta fara masa kafin ta ce za ta koma gida ka a neme ta suka fito tare kallon kamal babansa ya ce kamal ka yi haƙuri idan haifar banka ce babu wanda isa ya hana ka ka ga yadda mamanka ta daga hankalinta cewa ka na ciwar yadda ba ta san ka ba ka ba abin a hankali insha Allah za ka samu mafita tunda aini na fara yi wa nasu magana haka da ya ci gaba da yi wa kamal da ke ji san wannan karan ba zai taɓa haƙura da haifa ba ko da shugaban ƙasa ne ya zo neman ta sai dai su zuba Allah ya bawa mai rabo sa'a har da dawo ta koma ɗakin ta babu wanda ya sani ta yi shiru still da hawaye a fuskanta tana tunano mahaifiyarta da bata santa ba tana tunano abu da san babu wata shakuwa tsakanin sai a ƙarshen rayuwarsa a yanzu tabbas ta gano babu kamar iyaye a sanin zafin mutum idan ta yi la'akari da yadda take tsananin jin tausayin abin da yake cikinta tun ma bai zo duniya ba bayan sha ne su babba na zaune a waje jimar da escort ɗin shi suka zo cikin girmamawa ya ga yadda babba inda ya fara bashi labarin haifa za ta muhimmiyar jarabawa wanda bai kamata ta fara ta katse ba ya shirya wa babba zance irin nasu na matasan zamani inda ya bufa alƙawarin ba zai bari komai ya samu haifa ba sannan a ƙarshe ya faɗa wa maganar cikin haifa cewa ko aure za ta sai bayan ta haihu ta yi bebi so sai ya mamaki sai dai jumar ya roƙe shi cewa yana so magana ta kasance tsakanin su shi zai kula da ita da bebin sannan in bayan ta haihu zai kawo masa ita inda take koda mai dogara ne so sai da fike babba jini ya amince da duk bukatunsa inda ya kalli jumar ya ce me yasa ka ce mu goyo gidansu maganar cikin ta jumar ya ce ka san mata yanayin da suke ta in suka ji cikin za su iya yin komai gara bayan ta haihu su ga bebin ni zan aure ta ko da yaran ta goma ne a ji zuciya ba fayi yana iya na gaskiya yaron yana da tarbiyya sai dai shi kasar waje ne baya so amma zai mata addu'a ya amince Jumara ya godiya sosai tare da cewa babba in kana da wuce ka aminta da ita gaba ne ita zan mata shirin tafiya sai su zauna tare har ta yi wasu dawo baka kaɗan wannan magana ta yi wa babba daɗi ba ya ce aiko akwai yayin babba wacce da kwarinta. duk dangi in aka haihuwa ita take zama da jariri yanzu haka dama gobe za ta koma saboda wata haihuwa da aka yi kaga shi kenan sai ta zauna su koma tare saboda a gaskiya ina son saka rayuwa Hadiza idanu har in ga hukuncin da Allah ya yanke a kanta domin wannan shine burin da babanta ya rasa da shi dan so ka taya ni mu cika masa amana Dumar ya ce insha Allah babba na yi alƙawarin rike maka amana sosai babba ya shi masa albarka inda ya ce gobe zai zo ya dauki ita gogon haifan su je a mata passport da haka suka yi sallama Jumare ya wuce babba ya karasa cikin gida ya tura a kirawo masa su amma inda ya ba su labarin Jumare ya roƙe shi haifa za ta koma ta cigaba da karatu bayan shekara sai a ga yadda za a yi magana a aure ba kaɗan ba magana ta sanya su farin ciki inda ya ƙara da cewa za su zauna ita da gwaggon kubilki sun ɗan jawo shi wurin kada ta hana wa haifarwa gudu sai dai sun san suna cewa a'a zai saka zargi a kansu sai dai za su nemi dabara yadda ba za ta san halin da haifa take cikin aikin models ba da haka da suka yi addu'a kafin aka watsi sai da suka zai suka ƙara tattaunawa kafin suka je suka yi gwaggo alja bayani Jumara ma ya kirawo haifa ya ba ta labarin yadda suka yi da babba ta yi masa godiya za ta kashe wa amando ya kira ta suka gama magana jibi da safe za su koma toronto Babba ya ta gwada layin Yusuf shiru, dole ya haƙura tare da jimami sosai na rashin samunsa. Amma lalle zai cika gaba da domin Abba ya jaddada masa ya fi son haifa da Yusuf. Wannan shine wasiya na ƙarshe da Abba ya ban masa. Zai yi ƙoƙari ya ga cika tare da binciko mata danginta. An gama komai yau za su koma Toronto. Gogo Bilki ta yi shirin ta tsaf duk da babu wani sabo ko sanayya tsakaninta da gwaggon, amma haifa sosai ta ji daɗin hakan. Inda take jin hakan zai rage mata kaɗaici da kewa sosai. Haka suka gama shiri inda su amma suka mata hudu ka tsantsan da gogo Bilki. Ita ne tana jin su bayan amadu ya tura wa amma magudan kuɗin haifa na gala inda sun yanke hukuncin siyan gidan kashim ibrahim da su saka haya da haka dai bafa ya kare mata wa'azi da nasiha sosai saboda tsafi ya kara gano mugun nufi da tsananin san duniya da 'yan uwanta suke da shi kuka dai sosai domin a karan farko ta kara girmama darajar iyaye domin sai tana ji kamar abu ke mata nasiha haka aka yi sallama suka wuce abuja a motar gidansu jumari da ke da shi kansa ma za su tafi yusuf karatu tukura aiki tukuru duk ya zube ga tunani sai dai sosai yake yakin manta ya taɓa sanin haifa alhalin hakan ya ƙi yiwa sam duk da kokarin da yake yi yayin da shi ma Yasir ya cire magana aure da soyayya a gabansa ya ce ya ba ƙasar waje ya koma Najeriya tunda ita ma ta ki bashi dama cewa take karatu take sanyi shi kuma shayi ya fara kamuwa da santa haka sai ya saka koma Toronto inda suka tare ita da goggo ga mai aikin ta da take gidan three bedrooms ne sai suna ɗaki ɗaya yayin da haifa ke ɗakin ta sai ɗayan ta fara gyara wa baby tana zuwa school Jumare ya karfafa ta wajen yi wa amma biyayya ta sake amsan contract da Amando sai dai aiki na talla kawai domin Amando ya faɗa wa maganar cikin amma tsabar san da Manil ke mata ya ce eh sun yadda haka take musu aiki sannan tana karatu tukuru duk ta san ba za ta gama ba za ta bar kasar amma Najeriya ta sani sai karatu a kasar waje sai wani da wani don haka yanzu ta mai da hankali sosai Roda ku ta kira Yusuf har ta gaji gani ya blocking din da din da ta gwada in ya san ita ce kashewa yake yi dole ta kwarba dan ta yake ce shi a zuciyarta ba ga labarin cikin haifa ya kara daga mata hankali domin yanzu cikin haifa ya fara bayyana kansa saboda sosai ta canza yayin da da ya mata nasiha akan da daure ta akan Yusuf da daina neman sa idan har yana son ta gaske tabbas zai yafe mata sai ita tana ji Yusuf ba zai taba yafe mata ba gashi har yanzu tana aikin ta san kuma zai rika samun labari yawan mata fita ta kaba yau bata samu zuwa ba saboda yadda abubuwa suka mata yawa ga ciki ya gama tsini ga exam ga aikin wani talar da take da shi na kayan masu ciki ikon Allah har zuwa yau Yusuf da haifa ba su kara haduwa ba ko a titi domin shi ma ga kafin school ga masallaci ga wani aikin islamic project masallaci da yake zuwa unguwar ministan suna taimakawa dubabbu sosai sai yayi busy sun kuma hayo babu wani nasu a Najeriya da ya san sarrafa da haifa haka yake ce Mista din suka yi waya aka tambaye shi ita ko kuma kan zole shi da cewa yaushe za ta haihu ya yi murmushi ya ce in Allah ya kawo lokaci har nan da ta matsa masa ya ce ba fita da komai a dole ta hakura ta dine masa magana cikin da tunanin kokari haifanta ta baya san faɗa musu salisu da matarsa ta bashi namba abba ya yi ta kira har ya gaji yau kusan wata uku yana kiran layin baya shiga a dole ya hakura ko kwakwai bai faɗa mata ba sai in ya shiga Kano next week zai faɗa mata su nemi mafita tunda ya ji an ce a Kaduna mutumin yake wata cikin ta bakwai da kwanaki ta dawo school tana wani aiki ne a system a ɗakin daga tunani ta ji bayan ta yawan irin haɗewa ta tuna rukto ɗinta ya ce mata ta rage stress da yawan tunani sai dai ina abin ba zai yiwu ba gashi amma sun ce da an yi hutu nan da sati uku duk da sosai ko gabli ke kula da ita ba abincin da ba ta yi mata na Najeriya wani ajiwa ta ƙara jin bayan ta yayi ta saki biro ɗin hannunta tana sakin ƙara Gwagwar take dukin tuwa ta kashe gas ta fito da gudu ta shiga ɗakin tana riƙo haifar inda idanun da Hassan fara ruwa sosai ya kaɗa ta saki kuka tana durƙushewa a ƙasa. Gwaggo kokarin duba ta ta ji ruwa a ƙasa. Ta suka hannu cike da hanzari ta kalla haifa ta ce, "Baya ta fashe, haihuwa zaki, ikon Allah." Ina watan ki bakwai da kwanaki. Haifa ta ji wani azaba ta kara sakin kara Nan mai aikin da ta shigo ita ma suka kirawo direban haifa, suka kinkime ta zuwa asibiti, da sauri aka wuce da ita emergency. Ko kafin likita ya zo kan bebi ya fara fitowa. Nasu suka karɓe ta, cikin mintuna goma sha uku ta haifi san dalilin yaron ta mai kama sak da yusuf kamar an tsaga kara ta saki numfashi tana hawaye inda aka fara gyara ta lafiyar ta kalo haka bebi aka fito da shi zuwa gyara shi yana lab suna wani test ya tsinci kansa da wani irin yanayi da bai sani ba wata cosmet ɗin shi ce ta kalle shi suleiman are you okay girgiza mata kai kawai ya suka cigaba da aikin su yayin da zuciyarsa ta fituro masa da tunaninta duk da baya jin daɗin tunanin gashi yake cika shekaru talatin sai dai san baya jin yin komai duk da siyasar da Sylvester da Tiffin sun matsa har ma da wasu daga cikin friends ɗinsa na school bayan ta yi wanka tana sanye da riga asibitin ta yi fayo aka zo aka sanar da ta bibi lafiya amma dole an saka shi a kwalaba inda ita za a sallame ta anjima ta yi murna jin ta lafiya ba bata san yadda za ta kira ba ta sanar masa aihuwar ba. abinda da dama shi yake kira ko ya ta kira ta ba ta waya su yi magana. Sai Juma'a da ke zuwa duk bayan sati biyu. Sai dai shi ma bata ya za ta kira shi ba. Dole ta haƙura. Bayan an sallame ta shiga ɗakin tana kallon sa, aka ɗauko mata shi. Ta ɗauke shi tana sakin hawaye mai ɗumi. Ta yi masa addu'a sosai sannan ta yi masa hudu ba da Suleiman. Ta ƙara masa addu'a ta mai da shi suka nufo gida. duk ta ce kila ma ba zai fi kwanaki ba ko kuma tunda tana da kuɗi tana iya engaging dakta da nurse ta tafi da bibin ta gida kan kuwa ta amince ta cike komai aka bata abin da suka nufi gida sai ma shigari haifa ta kira babba bayan sun gama gaisawa ta ba gogowa ya ta sanar masa da haihuwar ya yi farin ciki ta mika wa haifa wayar inda ya ce mata kada ta bari kowa ya yaron hudu ba ta yi da kanta inda ta ce to domin daman ta riga ta yi abinta ya faɗa mata ranar suna zai yanka wa yaron rago a nan ya ƙara yaɗa sunansa ta yi godiya suka yi sallama kafin ta yi wa mai sace tare da hoton bebi kamar a najeriya shi ma tun bayan da amadu ya bashi labarin cikin haifa bai fita ba ya ƙara ƙudurce niyyar yin komai bayan haihuwar da domin mallakar ta yakan kira ta da su yi magana sama sama sai yau ya ga amadu ya saka hoton bibin a status ɗinsa da sauri shiga fik ɗin sai da zuciyarsa ta harba ganin tsaba kamannin yaron da babansa tsana ya ƙara ji sosai na yusuf a dole ya fara shirin shiga toronto ya san matsayinsu magana zai da ita sosai a wannan karan bayan sukul ne sa ya kira shi akan sa haɗu a gidansa a dole ya gama ayyukansa ya nufi gidan sai daga mamakinsa birthday surprise ne suka shirya masa ya tsaya harar yasar da sabistin cikin dariya ya ce haba babban mutum kai komai laifi ne a wurinka dariya yusuf ya suka tafa da sabistin da su bana ɗalain da sauransu kafin suka runguma da yasar inda yasir ya furta haka kawai nake jin wannan batsi din da musamman ne ya kamata mu yi din sa duk da tun jiya ya kamata mu duka mun yi Ƙara ƙarasawa suka suka zauna aka fara shagali sosai yusuf shawari aka yi ta shagali aka yi kallon kwallo da damben yan senegal a ƙarshe suka kalli basketball a nan yusuf ya kwana da stephen inda sai asuba ya koma masallaci ya aikin sa ya shirin school ya wuce saboda yau sai sha ɗaya yake da lectures amma yana da aiki a kafi so sai jimar ya murna haihuwar haifa ya koyi wa bibi sayayya kamar hauka iyayensa ma sosai suka yi murna inda shi da su ne ma za su shigo taron ta ganin bibi a kwanan biyar jimar ya yi wa bibi da uban kayan wasa na gani na faɗa suka kamo hanyar kanada ko da suka iso sosai jimar ya ƙara jin san bibin ganin fari da kyawun bibin kamar nasa ya kalla haifa ya ce haka ni ma za ki bani nama. sun kai da kai ta cikin tsananin jin kunya shi ko a jikinsa a gaban mamansa ya tambaye ta menene sunan bebin ta ce suleiman ya ce sunan waye ya ce Jim yi kafin ta farta kakansa a je zuciya ya ce amma ya kamata mu bashi wani sunan ko shiru yi, ya ce na kara masa na'im a je zuciya yi, ta ji ita ma sunan ya mata daɗi ta yi ɗan murmushi gogo ta shigo kawo maman jumara abin sha rafiƙa kalle ta ya ce gogo daga yau sunan yaron na'im murmushi dai ta ce to allah ya raya mana shi duk suka amsa da amin sai dai ita maman juwara ba ma ta jin daɗi sosai kasancewa tana da ciwon suga ta ci wani cincin da gugu ta fara kawo masa da suka iso kanta ya mata nauyi ta kalla haifa ta ce tana son ta dan kwanta kaɗan ba ta jin daɗi cikin girmamawa haifa ta kirawo ɗayan mai aikin ta ce ta gyara garin haifan da ke ɗakin na'im juma da ya riƙe mamin yana tambayar ta maganinta ta ce yana ƙaramin ta suka fita zuwa ɗakin yau ne suna kuma yau jumara na masaukinsa mamansa na gidan haifa inda jumara ya yanka zabgegen rago tare da zuwa masallaci ya ciki fam yawa Hamzat bayanin yana da taron suna Hamza ya ce babu komai suka yi sallama ya wuce Hamza ya kira Yusuf Askule ya sanar da shi ya maza ya dawo akwai taron suna bayan ishayi domin su kasa waje yawanci sai bayan ishayi ake taron suna na maza inda sosai Juma'a ya kashe kuɗi ya gayyaci Amando da escort ɗinsa inda aka yi abubuwa kala-kala sannan ga kyaututtuka da za a raba bayan Isha Yusuf ne da bayan an gama sallah ya shiga ya fara assignment ɗinsa ganin kamar taron sunan na manya ne bayan sa ne Hamza ya fara gabatar da suna aka yi baby addu'a Jima ya gabatar da sunan yaro aka yi rabo sosai har da kananan tebur kalanda da aka yi da sunan bebi. Bayan an watsa ne Hamza da ya tilawarsa kamar kullum. Zai wuce ganin babu Yusuf ya kirawo shi a waya. Yusuf ya fito cike da mamaki. Hamza da ce, "Kai wani irin mutum ne? Sam na lura ba ka son shiga mutane." Shiru Yusuf bai ce komai ba. Hamza da ce ga na haka sunan ya mika masa yana murmushi. Ya furta bibin mata kwaran babanka ne, sannan babansa ta ka ne. Dagwa Yusuf ya kalle shi. Hamza da mika masa kayan ya sallama ya wuce. bayan fita hamzan ne ya zauna ya bude, sosai kirjinsa ya buga ganin kalanda ya kura bibin idanu sosai ya kalli sunan yaron suleiman yusuf suleiman zuciyarsa ya ji tana harbawa sai ya fara kuma kwakwalwarsa da kawo masa abubuwa impossible da take yi a duk sanda ya kalli yarinya mace ko bibi sai dai idanunsa na kan bibin duk da ya amince kwakwalwarsa ce ke nuna masa kamanninsa da yaran a hankali ya miƙe ya koma ɗakinsa zuciyarsa cike da sake-sake sosai a gidan haifin masu kai taro duk da ta sa amando ya yi hana 'yan jarida kusanta da ko ta wani hali ko ita ko ta Rauda da kamar za ta mutu, tsabar bakin ciki mata ne hutu ta wuce Mumbai. A yayin da shi mabinin aka nuna wa haifa soyayyarsa a zahiri a bana. Domin kuwa shi ma akwai uku ya kawo mata na da kayan wasan bibi na manyan kamfanoni. Ina burin tun yanzu shi ma ya san komai da zarar bibi ya yi wayo zai isa wa haifa sakon zuciyarsa. Kaya kamar za ta buɗe kamfani sakamakon kyaututtukan da suka samu ita ta bibi na im. Masha Allah yaro haye shekaru biyar ba bukata a siya masa kayan wasa da nasawa. A Najeriya ma ranar suna ya sauka a Kaduna ya zauna da Amma da Soyaba ya ba su labarin cikin haifa da haihuwar inda ya faɗa musu ya yanka a Maiduguri don haka su ma maza su yi raba mutane domin kowa ya shaida yaran haifa ɗan aure ne kada jita jita ta fito daga baya a dole suka ce to suka miƙe su mugun shakar babban suke domin ko kaɗan baya saka musu amma za su yi maganin haifa dole ta maida wa Yusuf wannan yaron ko ta ba su shi su dawo da shi Najeriya kada ubansa ya san da shi ya fara bibiyar ta ta je su shirya tunda da alama ita ma zaman kasar wajen ya sa ta fara fandarewa dabarar su gara su tare ta da wuri haka suka kira sabon stars suka ba da odar kayan snacks akan gobe za su yi nasu taron sunan a Kaduna haka kuwa aka yi washe gari suka sha na suna sosai inda an cika an batse saboda su ma ba za su shiga Toronto duk da zuwa ba za ta fara exam amma haka suka wuce inda suka tsara cewa in ta kama amma ta zauna a can ta yi masters domin su ci gaba da sakawa haifa idanu babu ita babu su Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci tare da ni mama Sidra. A yau, Ina tafe da ingantaccen magani wato Sidrihan Big Breast. Yana gyaran nono sosai, cikowarsa da tsayuwarsa har ma da girma. Mai shayarwa za ki iya amfani da shi. Domin siyan ɗaiɗai ko sari a tuntuɓe ni ta wannan nomba sai kun zo.